والله خلقكم وما تعملون Allah mai tsarki shi ne ya halicce ku, ku kanku, kuma ya halice ayyukanku, kuma daga cikin ayyukanku akwai waɗannan gumaka, don haka Allah shi ne ya cancanta a bauta masa shi kaɗai, kada a yi shirka da wani tare da shi. Yayin da suka gaza kayar da shi da hujja, sai suka koma amfani da ƙarfi, sai suka yi shawara a kansu a kan me za su aikata wa annabi Ibrahim, sai suka ce,